sanata mu fara da maganar zuwan da kuka yi dutse a wurin gwamnan jihar jigawa kun ce ba ku je da sunan wannan majalisar ta amintattu ta pdp ba amma kuma da shugabanta da kai da manyan kusoshin ta kun tafi a wani matsayi kuka je wurin su lamido ne wato mun tafi a jigawa a kan wata shiri ne na musamman saboda sasanta 'yan jama'iyya wannan kwamiti a guda shida ne kwamiti ɗin wadda ta kunshi yanki-yanki na Najeriya shida. Mu innan muna na western Zone wanda kuma shi a Ameni shi yake chairman na wannan kwamiti ba ya tafi ba ne da mu a kan wai don muna wannan BOT na fati namu mun tafi ne a wata manufa daban wanda shi shugaban jama'iya ya kafa wannan kwamiti. To, eh, a sata wani da eh, kun ce wannan tafiya ku ta kwalliya ta biya kuɗin sabulu kun samu shawukan shi su lalamido ya yi abin da kuke so ya yi din? Wato, abin na lura da su do shi ne, su do ɗan jama'iyyar pdp ne gabansa da bayansa babu haufi abinda muka fara gani kenan kuma mun yarda da haka ba shi da nufin koma kowace jama'iyya ba shi da nufin amma yana da korafe-korafe sanata walid ya yi kukan cewa an yi masa alkawarin a jihar shi ba a cika ba eh, kuma ana ganin an sha takura mishi game da harkar 'ya'yan shi da sauransu me kuka tattauna tsakanin shi da shi kuma me kowa ya samu daga tattaunawar ne To, shi rashin jituwa da damuwa kusan kowa yana da shi, amma na wani ya fi na wani. Mu a PDP, wato kaman gida ce mai iyali, akwai damuwa wanda waɗansu suke da shi. So, wannan damuwar shi ne muke so mu yi maganinsa na kowane yanki mu haɗa kan su 'yan jama'iyyar mu To da muka tafi jigawa mun lura cewa jama'iyyar PDP ita ce take da power, ita ce jama'iyya wadda al'umman jigawa suke alfahari da ita. kuma ba su da wata manufar barin wannan jama'iyya. Amma shi so Lamidu ya janye ya janye adawar shi da tsayawa domin izo yanzu yana ɗaya daga cikin gwamnonin wannan yankin da suka ki su fito su goyi bayan tsaye da uh, Goodluck Jonathan a matsayin ɗan takara. Kun samu shawo kansa ya yarda ya goyi bayan Jonathan ɗin in zai tsaya takara. Kasan tafiya irin wannan shawara ake yi da ƙoƙarin ajin ne ya damu uh, uh, shi Sule Lamido. Ya zai zo me ya ga muku yake damunsa ne me ya ga muku yana damunsa shi da lamido eh kamar yadda na gaya maka ne kowane ɗan adam kuma kowane ɗan 'iya yana da damuwarsa da yadda ya ga yadda jam'iyyar ya kamata ya tafi isla lamido yana ganin shi ne na ɗaya daga cikin mutanen da suka kafa pdp uwayen pdp yana ganin cewa pdp ɗin nan tana son ta ɗan eh, kauce hanya bisa ga yadda take alal misali da haka yana ba da shawarar mu dawo mu koma pdp yadda aka kafa ta yadda ya kamata ta zama da ka'idodinta mu bi yadda ya kamata To sai ta ya magana ya magana takarar shi kansa sau lamiri don kasa an daɗe ana cewa zai takarar neman shugaban ƙasa ɗin kun neme shi da ya janye wannan takarar ne ko eh? Na farko bai gaya mana yana neman shugaban ƙasar Najeriya ba, bai gaya mana yana neman mataimakin shugaba ba, ya gaya mana cewa shi ɗan jama'iya ne na PDP kuma yana da hujja ya faɗi abin da yake so da gyaran da yake so a wannan jama'iya namu kuma baya son wannan jama'iya ta mutu har abadan yana cikinta kuma yana so ya daraja ta ya maida ta ita jama'iya ce kuma ba zai bar wannan jama'iyan ba komai aka yi da shi